Babbar ƙasa ƙasar Najeriya Babbar ƙasa ƙasar Najeriya Ɗaya daga ƙasashen duniya mai ƴancin kanta Najeriya Babbar ƙasa ƙasar Najeriya Babbar ƙasa ƙasar Najeriya ita kasar Najeriya ƙasa ce mai zaman lafiya musulmi kirista cikin ƙasa mu tare mu zauna lafiya ina madubin da masanjiya yayi wa Najeriya gwagwarmaya sa abubakar ta fawa balewa Yayiwa Najeriya gwagwarmaya wata lara mace na cikin ƙasa rayuwa Najeriya gwagwarmaya Dr. Mendy Arzuk ye kuma rayuwa Najeriya gwagwarmaya Chief Olafemi Awolowo rayuwa Najeriya maya Shehu Shagari mazan ƙasa rayuwa Najeriya maya Yakubu da rabon ƙasa yayiwa Najeriya gwagwarmaya guno Segun Obasanjo ma yayiwa Najeriya gwagwarmaya Ibrahim da masu baban gida yayiwa Najeriya gwagwarmaya General Muhammadu Buhari yayiwa Najeriya gwagwarmaya General sana a bace mazan jiya ya yi maya najeriya gwagwarmaya kana maya ya yi wa gwagwarmaya ya yi maya najeriya gwagwarmaya har ya ya yi wa gwagwarmaya ya yi wa najeriya gwagwarmaya da umar musa yar addu'a kuma ya yi wa najeriya gwagwarmaya daga ta gudun lagu ebe jannatan ya yi wa najeriya gwagwarmaya babbar ƙasa ƙasar Najeriya babbar ƙasa ƙasar Najeriya mai na faɗa a tsakanin mai an kasar mu zauna lafiya makaran hakunan junan magaba ɗaya dan Allah karmi bariya da ɗan garin Kaduna da ɗan garin Kano marike ɗan yankin lafiya shugabannin ƙasa ku yi azama ku yi koyan hali na mazanjiya idan mun a tarihi na kasar makasar kasar Najeriya adaba mai da yanci mai na gasar mulkin turawan Birtaniya su Ahmadu Bello sare da wannan sakwata nan gun sun yi gwagwarmaya sun yi kiran ba mu zauna lafiya ga junan mabanda a shariya babar gasa gasa